goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin masjidin nuri wanda ke mabiyar idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin bulugul maram min adillatil hakam na shehun malami alhafizu ibn al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun dai mun kawo ganga muna cikin babi na biyar a cikin kitabul jami babi na biyar mai kwadaitar da mu da kyawawan halaye ɗabi'u na ƙwarai yadda za ka yi ka zama da ciyo to ina jin mun ambaci ɗaiɗaiɗai guda goma sha tara ma'ana ɗabi'u halaye cikin waɗanda yi muna alƙawarin ambatawa guda talatin da uku to mun ambaci guda goma sha tara yau za mu tashi kan na gaba kuma mu jiya wa abdullahi ibn salam za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da biyar ga ta haƙiƙin samir wayanda adda ta haƙiƙin samir shafi na ɗari hudu da hamsin da tara بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه wannan hadisi shine hadisin ibnu salam kuma duk kowace kalma cikin gaba kowane hadisi hadisi ta kare da mimun abinda malaman luga ko malaman balaga kace mu as sannan kuma an zaɓi kalimomi masu sauƙi ko ku an zaɓi kalimomi masu haruffa cikinsu masu laushi kalimomin ba su da tsauri haka dama balaga ƙur'ani take ko alƙur'ani ko hadisi idan ana magana wato azaba ko magana kushi ko wani abu sai ka ji an zaɓi wasu kalimomi masu bugun bugun kunnuwa irin a samu alƙari'a malƙari'a wa adara adaraka malƙari'a ka ji kalimomin suna suna ziza alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa sai ka ji irin haka nan in ma ban tsoro na sai ka ji irin iqtarabat as iqtaraba kalimomin suna da gugguhiya sosai sannan sai ka ji qaf wal qur'an majid saboda duk alama kowane magana tashi hankali za a yi ciki sai yasa yasa bara'atun minallahi ya fara budewa da ba'un wanda yake majhur na a cikin luga to in ko ka abubuwa na wanda sun ka shafi ni'ima ko ko aljanna sai ka ji ana zaɓin kalimomi masu laushi ehe alif la mim ka ji kalimomi masu taushi ha mim babu ƙarfi ciki to sai ka ji ana magana ne ana magana ni'ima da yawa sun yawaita a ciki ko a buɗa da ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak ehe ko ya ayyuhan nabi idza tallaqatumun nisa sai kaji akwai laushi ciki to manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi wannan al'amari kuma ya zama ya zauna ga bakin shi wa kana yukhatibu kull qaumin bi lughatihim ya kasance yana magana ga kowace al'umma da irin yarenta irin samfarinta manzo sallallahu alaihi wasallam har ya kasance gurgudun wanda kai mai sauki gurgudun haka yake zuma in kai mai mai laushi ya baka mai laushi in ka zo irin bagidaje din nan kuma ya baka haka ina jin ai mun muna da hadisi ya Muhammad الرجل يلقى قوم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ko wannan tarkibi na in kana tahariri na shi shina cikin abin da suka ce matalafurul furufi talafurul huruf masu balaga eh ar-rajulu ko al-mar'u yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-mar'u ma'a man ahab kaga irin ma irin sigar da ya bashi al-mar'u ma'a man ahab ehe in ka hada sai ka ji babu ga tunan gutsu gutsu gutsu ko ba haka ba ehe saboda ni wa kana yukhatibu kull qaumin bi lughatihi abinda sa muka ce haka za ka yi mamaki kuma tsika jikinka ta tashi in ka ji an ce wanda ya wato wannan hadisi Abdullahi ibn Salam sunan baban shi ko ko suna ne ya kare da ibn Salam ko hadisin nan shi a farkon da ya fara ji ga bakin Annabi shi wa shi Abdullahi ibn Salam labin san shi fara kuma sanda manzo sallallahu alaihi ya faɗi haka bai ko san abdullahi ibn salam na nan ba sannan kuma aka yi daidai da abdullahi ibn salam shi ɗaya kawo da shi ba mun ce shi ɗaya ya yanke shi ba la'alla kila dai shi ɗaya samu damar ba da shi kun san matsalolin da ka gitta mutum bai samu waɗannan hadisi ba ko mutuwa da ya rasu ko ya mutu lokacin da ba a buƙaci abin ba kowa ya san shi ko ba haka ba eh ko kuma dai ya ba da shi amma ga waɗanda su ko basu karanta su ba ala kulli halin akwai abubuwa da yawa Musa Abdullah ibn Salam <clears throat> ya taso daga Iran bayan daure da baba ne yayi mai saboda ni saboda yana son yayi musu da shi game da bauta mauta shi kawai Abdullah ibn Salam gani yake dai bauta mauta afuwar ba shi bane ba Salman al-Farisi ne kasance ba Abdullah ibn Salam ɗaya na daga cikin Yahudawan Khaybara abdullahi bin salam ya ce lokacin da ya zo wajen manzo sallallahu ya zo a matsayin ba jahili ba a matsayin wanda ya haddace a taura ko ku ya haddace dukan abin da Allah dauke sarki kila ya aiko za mu ce aiko ma Musa alaihi salam ko dai an canza ko ba canza Allahu a'lam amma da ya haddace a taura kuma ya zana da shi da mutane nai suka shirya cewa ni bari su jera su jera mu annabi sallallahu alaihi wasallam tamboyi an kuli don su kuli manzo sallallahu alaihi wasallam haka aka yi kuwa yace yana madina amma wannan kamun wannan tambayoyi yace wata rana yana madina sai ya ji ana cewa muhammadu ya iso a garin madina sai ya ce bari mu tashi mu gani ya ce muka yi bai musulunta ba ya ce ina idona na fadawa bisa garai wallahi sai na gane mazan Allah na wannan sha misdad ya arifunahu kama ya arifuna abna abu yace wallahi sai ni gane annabi saboda na ga huska huskar da ba ta kariya huska ce ni ga huskar nan ba ta kariya yace to farkon kuma da ni kusa farkon abin da ni ya buji kunne na ya ayyuhan nasu afshu salama wasilul arhama wa ta'imu ta'ama wa sallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam haka ne fara jin abin da ya fara bin kunne na kaga mun kuma samun wani abu ashe mutum na iya sauraren al'amari ko ko yana iya abu ya wakana lokacin da ya wakana bai musulunta ba amma ya ba labarin lokacin da ya musulunta don wannan lokacin bai musulunta ba yadda ya har da shi ashe sharadin musulunci ashe lokacin ba da shi kamar irin hadisin abu abu sufyan sarkin makka wanda yayi maganganun da shi da hirakal sarkin rome ai lokacin nan bai musulunta ba ko ba haka ba eh amma ya hikaito muna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salama ku watsa sallama kowa ku yi mai sallama duk kakkace sai ka san mutum ko kakkace sai sai in babba na gare ka a duk wanda ya cincinci kai mai sallama kai mai sallama to wa cincinci kai mai sallama mun karatu babu salami eh karami zai wa babban sallama yan kaɗan za su wa masu yawa sallama mai tahiya zai wa na zanni sallama ko ba haka ba eh duk wannan mun yi eh, wa yusallimu rakibu ala al-mashi wal mashi ala qaidi wal kathiri duk gashi nan to afshi salam duk inda ka gamu da wani ka diba, ka hango cewa a hadisi kai yawa da baka yi mai sallama eh mai sallama shi ko sai baka amsa afshi salama watsa sallama wasilul arhama kusa da zumunta shi ma kare da mim assalam ya kare da mimun al arham ya kare da mimun kusa da zumunta sada zumunta ina jin ai mun san da wannan irin taimaka ma wanda kusa da kai wa ko kane ko uba cikin dai zumai mahaifai su a na farko sannan ni sannan mafi kusa da kai sannan mafi kusa da kai sannan mafi kusa da kai eh taimaka ma zumunta da kowace iri ta hanyar in kana da abin duniya ka taimaka da abin duniya in kana da wani tallafi ka yi musu inda alharma ko magana ko baki ka unwani ka yi magana don a taimaka musu kama da irin wannan sannan wa at'imu ta'ama ku rinka ci da abinci ku rinka sadaka abinci ku rinka ba da abinci sadaka at'am shi ma bilni wa sallu bil layli nasu niyam ku tahe cikin dare ku rinka sallolin dare a yayin da mutane na bacci to ko kai waɗanda <coughs> abubuwa guda hudu shine afisalama salama watsa sallama ɗaya. silil arhama sata zumunta biyu afa'imu ta'ama ti da abinci uku sallu bil layli wan nasu niyamun ku taya cikin dare ku ta sallah mutane na bacci waɗannan hudu to ga sakamako ga abin za ku samu tadkhulul jannata bi salam ku shiga aljanna la lahiya babu rigima babu ayi tawal sheka babu wani abu ashe waɗannan suna cikin asbabu na shiga aljanna shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari hadisi ingantacce yace yahuda sun hasade ku ba su taɓa muku hasada ba ga abu biyu sallama da cewa amin bayan fatiha suna hasada ku akan wannan suna ganin duk alherin duniya kun samai sallama falalar sallama sun san abin da aka nan ba su da ita cewa amin bayan kun karanta fatiha اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما كنك آمين ولعبدي ما سأله kuma Allah ya gabe kyale kauli duk abin da bawa ne roka cikin wannan ya bashi to suna hasada ku a wannan abubuwa guda biyu idan mun ce karatun da muka tsaya kai mun tsaya da ɗabi'a ta goma sha tara sai mu ce afshu salama na ishirin silul arhama ishirin da ɗai aɗai mutsahama ishirin da biyu a sallu bil laili wan nasu niyamun ishirin da uku haka ne to alhamdulillah hadisi na gaba wa an tamimud dari en wancan wancan hadisi da muka ambata wanga da muka gama tun haye mana zai a cikin wancan al-mu'min al-qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if cikin wannan hadisi kuwa wajen ni kaga kuwa wajen malu ko tana shiga anan ehe wa at'imu at-ta'ama ko ehe wasil al-arhama ina jin kuwa wajen malu na shiga nan sannan kuwa jismiya kuwatul jismi tana shiga wajen wasallu bil laili wan nasu niyam to ka kakka umhani ko ko kakka banzatar da karhin da Allah ya baka karhi na dukiya ko karhi na jiki ko karhi na ilimi ko karhi wani abu abu na gaba an tamimu dari wa an tamimin dari radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم وانا حديثي تميم الداري رويتوشي تميم الداري صحابينا duk da dai ya zan wato ya, ya, ya jima ko ko yana baya baya ko kuma ba bai cikin na farko harko wajen musulunta don ya musulunta shekara ta tara bayan hijira shekara ta tara bayan hijira shekara ɗaya zuwa ɗaya da rabi yan rage mai ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ba haka ba kaga bai bai cikin as kuna amma yana da manaqibu manaqibu darajoji ko ko wasu abubuwa ba ma manaqibu ba yana da ma'asiru ahun hmm, yana da khasa'isu in kada kwadin abu abin abin da khasa'is ko ma'asiru wani abu wanda bai kowa bai da shi sai kai amma ba ya nuna cewa kahe kowa ba amma wannan yana cikin abin da aka zana ma daga cikin abin da aka zana mai wanda kila sai kai lalabe ka ji wannan annabi ya ce ni tamimu dari tamimu dari ya bada labari yau annabi ya karba hadisi ga tamimu dari kaga ya ka ko kenan ehen har irin yadda in dai ma in dai in dai imamu bukhari ko imamu muslim ko abu dada ko tirmidhi ko nasa'i ko muwadda Mali ko ko imam malik ko shafi ko imam ahmad in dai yadda da kai za su ce sun ka ba su labari ba yadda da kai na ba ehin kuma abinci bincika ba su ce sai katun inda na kila ga wanda ka ce haka na irin imam malik ko in dai a ce cewa yadda ta mutum ka faɗa mai labari ya karas to me ka nuna wa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga tamimu dari ya yadda da shi ya ce sai katun inda duk manzo sallallahu alaihi shi ya hawo minbari yasa ayi shela as-salatu jami'a as-salatu jami'a irin wanga da aka cewa kuna jiya kadirawa ko na katanga kowa ya tawo ta kenan aka taru sai ce ku saurara haddasani tamimu dari ya kafala la'an wannan na cikin ma'asir na na dari tamimu dari ya ba da labarin ina jin kun mun san da wannan labarin dajjal ko ba haka ba labarin jassasa na dajjal da sauran wasu abubuwa sanai na da irin nashi manakibu ko ko nashi fadala sannan kuma yana cikin jeren giyar falalar sahabbai duk falala wadda an kawa sahabbai in dai ta saki mutlakan sahabi an ka ce to kaga ya shiga ciki ko ba haka ba to akwai irin waɗannan tamimu da ya rawaito wannan hadisi hadisi mai tsada hadisi da kusan zaka iya cewa huwa dini kulluhu imamu ma imamu an-nawawi yayi 40 hadisa a cikin 40 hadisi ya dauki alƙawarin ko wani hadisi zai kawo ciki to sai yan hadisin nan yana da wani percentage a cikin addini sai yan hadisin nan addini bai kammaluwa sai musulunci bai kammaluwa sai da shi to hadisan zai kawo amma duk wanda hadisin da akwai wata mazauɗa, ko ko akwai wani madadi ne to ba zai kawo shi ba ya kawo inna mal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa ka san ku komi sai ya shiga nan komi na da niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa komi na da niyya na biyu ya kawo hadisin baina ma na hannu julusun wanda aka manzo sallatin karshe cewa annabi yayi huwa jibrilu ko ko jibrilu hada jibrilu atadari man sali ya umar qala allah wa rasuluhu alam qala huwa jibrilu ataku yu'allimukum dinakum ashe kaga maratibu dini uku da nan ya faɗi ehin da in ka ci gaba sai ka ga ka cimma buniyar Islam, ko ka ci gaba sai ka iske man man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ya faɗa ma huwa nisfu din eh man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun nisfu din ya bambanta ma ashe akwai abin da aka ce ma addini akwai abin da ba da raba biyu eh duk abin da annabi umarce ka shi addini abin da umarce ka ba mardudun to wannan yana cikin wanda imamun nau ya kawo kila fahimta shi yasa suka ce huwa dini kulluhu ko ko huwa sulusu dini ko huwa nisfu dini ko ko huwa dinu bari mu fassara mu jiya mu ji akwai wata mazauda wadda kila kai a matsayinka musulmi ko mai addinin musulunci hadisin bai shawaka in ka ji haka sai a ce bai ida kammalewa ba sai a ce sai an samu ciko ko a mai sai ɗaya bisa hudu rubu'i kenan ko ɗaya bisa uku wansar kenan ko nisfi rabi kenan ko ko wani mai kama da haka tamimu dari radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an nasiha ga malaman arabiya idan suka ce idan mubtadi da khabari an ka samu wani alif da lamun na farko alif da lamun na biyu alif da lamun suna cewa an yi uslubul hasr wal qasr shi aka ce uslubul hasr wal qasr in an ka ce addinu an-nasiha ba addinu nasihatun ba haka ka ce ba addini nasihatun sai aka yi addinu an-nasiha cewa an kai addini shi atkara shi a shi babu wani shirshi in ka ce ja'faru alimun baka sa alif wala mu ga alimun cewa kai ja'faru mallamina ja'far mallamina amma in ka ce ja'farul alimu cewa kai ja'faru shi an mallam an gane hausa shi an mallan cewa shi an mallan ka kore kuwa fa shi an mallan kan ba wani ba kila an yi wani abu duk kowa ya zo ya kasa shi ko ya zo ya kwashe komi sai ake ce to ka ji mallan ka ko ba haka ba eh eh to kaga kenan ka kore komi ya an ka sa alif wala annabi ya ce addinu an nasiha nan ya ce kenan addini duka kacokan ba wani abu na ba shi duka dungurungun an nasiha an nasiha ita addinu babu wani abu wanda ba nasiha ba ne kila fahimta to sannan sai mu zo akwai bukatar in mun san haka sai mu san mi an nasiha ko ba haka ba wani hadisa cikin hadisan da kila na da wai fassara musamman da yake kila a rasa kalima guda mai daidai da kalima a nasiha idan a larabci aka hada da da nunu da swadun da ha da muna da wannan arabiya ehin ko da baka san kalima ba to koma tsarin tsarin jumla ko tsarin kalima an riga an hada wa da kasan yan mathematics suna hada 1 2 3 su baka wata number ko ba haka su hada wasu lambobi su baka wani abu wata magana to haka nan ana hada haruffan bakaikai mai ibnu ya magana wannan a cikin majmu'ul fatawa yayi magana yace har wani lokaci abu na fassara kalima na kulle mai yace ya kwana dare yana addu'a yana istighfar yana addu'a yana sannan sai Allah bashi hanyar da ya ka tahalilin wannan kalima ta hanyar haruffanta abin da so in ce idan an ka haɗa nunun da swadun da ha suna da ma'ana kila an fahimta duk ma'anar da za ka ba su in sun ka ba da nunun da swadun da ha suna ba da ma'ana ko haske ko farance abu ko wanke abu ko tsafta ana cewa astaubun nasihu nasihu nasihu an gane kwarin tuha kal tuha wanda akal ana ce ma dan wanki da guga ba mai da tuha yake kalkal kalba annasahu ko annasihu dan wanki da guga mai mai da abu kalkal kal kana cewa do Allah wane ga kaya na, un unsuha nasihatan kai musu takas in musu takas wani kila an gane shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuhan tuban da babu wani digo na sabo ciki tatas tuba tsaf tsaf kila gani nasuhan ba nasiha yau daga mun ka saba da ita nasiha nasiha nasiha wani lokaci yare na tasiri ga wani yare sai ya hana fahimta ainihin hakikanin wancan yare saboda yare ka na uwa ko na uba yaren uwa aka fi da aka kashewa yawwa ya ce ya hana ka sai kai in ka ga kalima ta wani yare wanda ba naka ba shi ka ta ka ta gare ba sai ka sauwara wadda ka santa cikin yarenka sai ka dankara ma wannan kalimar kila an fahimta sai ma'anar ta ce to ba ita ba ga ba nasiha ko ragowa ba sai za ka tace mutum ya ce to kaka aka wa Allah nasiha ko kila ya dauki ragowa ko ba haka ba ko ya hewa ko mutum ya kauce ka zo ka yi ta Jami'a ayi da hadisai ba nasiha ba kenan wa ka yi mai nasiha ko ya sai dan wani abu ka bashi gyara kayan mai nasiya ko ku abu na dubu guda ka ce mai kawo ɗari shidda ke ka amma wani ya ma nasiya al'amarin ga shi dai ɗauka amma nasiha shi ne shi ne bari in ba da kalimomi mutaradifat wanda nasiya ka ɗauka yan ka ce addini nasiha annabi na son a ce abinda a addini tsalkake niyya tsalkake zuciya an addini abinda addini an nasiha ko ba haka ba tsalkake rayuwarka ko ku abinda addini ka yi shi zuciya guda kakkai kana taraddudi ko ku abinda addini shine rashin ya wani abu da wani abu ka ɗauki wannan abin shi ɗai za ka yi ban sani ba ko mun gane addinu an nasiha abinda addini ta cewa addini zuciya guda addini rashin kabinan kabinan tsaye tsaf shi addini addini rashin juyawa an gane ba ba ka taba can ka taba can ba addini mi yake tsaf addini an-nasiha addini tacewa addini wankewa addini tsaftacewa suka ce to su da yake larabawa na aqaha yan uwa da uba ko ba haka ba ba yan koyo ba da cewa addini an-nasiha addini tacewa shin tacewa gawa ko a tace gawa ba a tace mi ba kila fahimta da yake sun san ainihin kalima an nasiha ko ba haka ba cikin ka da banka zuciyarka da ruhinka ya zan tsatsaf ya zan tsatsaf gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ayyimatil muslimina wa ammati zuciyarka ta zan guda zuciyarka ta zan wankakka ta zan tsalkakakka ta zan tatas game da ubangijinka Allah Allah ka ka sani kuma ka yadda da shi imanin da babu tsofa ne na wani abu wanda zai shiga ciki na shirka ko na riya ko na zunubi ko na sabon Allah tsaf kai da ubangijinka tsaf lahiya lau to addini haka aka sun addini yanzu duk abin da ka ga na surkulle ba addini na ba duk surkulle duk jabu duk datti duk kazanta duk abin da aka ce aikin asha to ba addini na ba addini tsatsaf yake ka riki Allah a zuciyarka saboda haka kenan ka san Allah hakikanin sani ka bautata mashi a hakikanin bautatawa ka roƙe shi ka kira shi a hakikanin kira da roƙo ka san shi ta hanyar sunayen da siffofi ne matuƙar sani wannan kai haka da Allah tsakaninka da Allah ka a samu gurɓata ka a samu taƙaddama ka a samu ba da zuciya ba bari in gwada ko ba haka ba gwadawa cewa ne aito ka gwada Allah gani ko ba haka ba eh wai Hausa ta aika yau shi bayani ba ko ko in ce translation ya try god ko ba haka ba eh in matsaloli sun kai ma sai a ce to kai ka zo inda wani ka zo ka ga hanya ta dan zo ka gwada Allah gani shi ma ko ba haka ba in dai dori kana gwada bo kai bukata ta kibiya ko kaza kaza kaza ko ba haka ba to har wani ka san in ka ce ba mota ce haka yake rubuta wai try god ko ba haka ba eh eh to Allah shi a farko shi a ƙarshe huwal awwal wal akhir eh ba sai an faro babu Allah ba kare da Allah ba ta yi kuma ba a farowa da wani Allah ko ko ba a faruwa da Allah ƙarshe a yi tawaye a koma ga wani Allah ba ta yi huwal awwal wal akhir kina fahimta tsatsab addinin kai zan tsab na biyu wali ne wali kitabi likitabi littafin Allah to kaji fa sai addinin ka sai ya zama tsatsar ga littafin Allah littafin Allah ɗaya ka biya shi ɗaya a kundi wanda za ka biya shi ɗaya ka ce ma i ka biya ce ma a'a ka tsaya babu abin da za ka biya in ba ƙur'ani ba in ba kai mai haka ba shi ba ƙur'ani abu huɗe ka bukata gare ka eh abu ka bukata gare ka na farko ka yadda da shi muna zalumi na inda Allah ta'ala saukakke na daga Allah tun farko ka yadda da shi na biyu ka iya karanta shi tilawatan ka iya karanta shi don in ba koyi alkur'ani ba to ba kai nasiha ga alkur'ani ba ba ka tashi su ka ga alkur'ani ba sannan na uku ka san ni ka san ma'anoni ne ɗazu ka san kalmomi ne ta hanyar karatu kana ranga da sauki ko to yanzu ka san ma'anoni abin da ya karantarwa don ka san babu wani babu wawa marar dalili wanda za a aiko mata takarda ko ba haka ba cikin takardar bai san ni ta kunsa ba ya dunkule ya tara kai da ita kaga bai eh, iya kan wawa annan takarda ta ciki akwai abin da ka hada kashi akwai abin da ka tsirar da shi an ba shi bayanai ga wurin tsira ga wurin halaka an ka ba shi komi na nan ciki shiriya ta da bata ta halaka ce ta har abada ko nasara ce ta har abada ta ta'allaka ga wannan takardar sai ya mirɗe ta yan rataye bai duba bai karanta ba ina ganin kaga babu babu halakakke kamate ko to haka mun kan mai da qur'ani qur'ani ba an kawo mana shi dun mu yi takatubu wa tashrabuha ko ba haka ba takatubu wa tasharabu ma ko ba haka ba don haka an kawo ma qur'ani ba eh an kawo ma qur'ani dun ka karanta abin da a ciki ka bi instruction din abubuwan da an ka ce kai kai na tsira abubuwan da an ka ce ka bari ka bari to waɗannan abubuwa guda hudu na ɗaya ka imani da shiya na biyu ka yi karatu ne na uku ka san ma'anoni ne na hudu ka yi aiki da shi shine ne shine nasiha ga qur'ani shine ka tace addinin ka ta tace bangaren alqur'ani abu na gaba wa yi rasulihi ka tace addinin ka ga manzon Allah ka zan kai baka da wata hanya wadda ka kai ka ga Allah wadda ka tiya ga Allah sai turu hanyar wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya wadda za ta zo ma a ce ma wajen Allah sai wallahi ko wannan yana ko wannan na ba can ta yi ba bata ta bat kuma in ka bi ta matsala irin wannan hanyar, wuya al'amari gare ta duk in ka bi ta tattahi ba ta kuma ka fada sai ka koma dawa shi yasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya dogo hanyar sai ya branch gare ta ko wace da yake inda kun diba wa da Abdullahi Mas'udin sai yayi da ya haka ya race sai ya haka ba haka take tahiya zo zo zo ko ehin ba kusa da kusa ka tiya ga ai hanya Allah ba inda da ta miƙe sai ga tashi ɗaya zuwa raba suna tahiya tare ko ba haka ba da kaga abin da bai sai ka tuma dai ka fada haka ko da ya haka sai ya ja haka ta yi dama ko ba haka ba ya ja ga sai ta yi hagu to in ka tahi ba ta tumayowa sai ka koma dawowa in ka koma dawowa ka fara from the beginning ka fara tahiya farko sai ka koma dawa shi yasa aka samu as-sabiquna al-awwaluna da ana jumping da ba a samu as-sabiquna al-awwaluna shi yasa aka ce ko ba da sallah aqadamuhum islama wanda ya fi su dadiya cikin musulunci don wanda ya fi ka dadiya cikin musulunci ina baka cin baka cin mai ya tafi ko ba haka ba sai dai ka zo wani batch amma ba batch din su ba ba dabaka ta su ba sai dai wani kila yana an gane yawwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne hanya guda tilo wa anna hadha shira'i mustaqiman fattabi'uhu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan shi ka'ida muddin wani na ganin cewa akwai wata hanya ta zuwa wajen Allah ba hanya Allah Muhammadu ba to batacce na ya hijakin garin su bacewa batacce na bai taba shirewa saboda haka kuma muddin kana ganin cewa akwai wani wanda za ka biya ya tsirar da kai ya kai ka ga hanyar kwarai to ba addini ka kai ba don addini an nasiha kuma an da rasuli ba a samu manzo sallallahu alaihi kishiya kamar da kasan ba a samu Allah kishiya ba a samu manzo Allah kishiya wajen ni wajen uluhiyya da rububiyya da asma'i was sifati sannan ba a samu manzo Allah sallallahu alaihi kishiya wajen ni wajen mutaba wajen biya wajen practical wanda kai ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace dabbaka ma kai ka gani shirme zai tunda ba shi Allah ya faɗa ba ba shi Allah aiko ma ba to sai ka tace ibadarka ka tace niyyarka ka tace biyayyarka ga manzon Allah kenan addini ka tace ibadarka ga Allah ka tace imaninka ga kowane littafi sai littafin Allah ka wanke mutaba'a ta biya kowane makaluki wanda za ka biya ka aje biya tai ka zo tsintsan wanda za ka biya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina fahimta in da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mafi daraja su Abubakar As-Siddiq har zuwa kutal na yanzu ko ku har zuwa tashin alkiyama aikin su duka abinda annabi ya faɗi su ko ba faɗa ma in baka jiya ba shi aiki babu wanda zai bada wani sabo ko ba haka ba babu wani wanda zai bada sabo kamar kana gidanku na kana dan shekara 40 amma ubanka na nan ko ba haka ba eh eh ubanka zai shige kwana ko zai rufe gida amma kila kai kana dan shekara 40 ko 50 sai haɗa ma ɗan yaron gidanku ɗan shekara goma wanda an halittu Allah kai in ka gama saurare rediyon nan ko tibin nan in wanka ya ce rufe garka ko ba haka ba in ya ce baba ya ce ka rufe garka ni za ka cewa shi ya baka umurni sai ka ce baka baka ruhewa eh ba shi ya baka kawai ɗan sako na ce an kai faɗa ma to duka haka malamai haka mabiya suke illa ka'idar da annan shi kuma ka'idar da annan duk wanda ya faɗa ba ko afdalu minka shi ya ka'idar saboda ni saboda shari'ar ta baka same ta sai biwa su dace sai da sharadi guda inda kaka tsere mai kana iya tsere mai da wasu sharuɗa shine ni shine kai kuma wannan aikin da ya fara sai ka ba ka hi ka hi shi ba gane an gane sai ka hi shi wannan aikin kila sako ya baka don shi sako musulunci da mai faɗin da wanda an ka faɗa ma duk su yi nawa sai faɗa ma sai shi bai ba to kaga sai kai kai ka ka tsere mai ko eh to na adda farki Allah samu gani abu na gaba wa wali a'immatul muslimin tsinsa tsinsa gani ga shugabannin musulmi shugabannin musulmi nan farki biyu na in ma shugabanni na addini wanda aka ce ma al'amu ko shugabanni na mulki su ne waɗanda aka cewa wulatul umuri kuma dukkan su waɗanda sun ambata abinda malamai sa sun kai yawan ga kashe-kashe daga baya na mutu akhinu su da kashe-kashe dan baya malaman baya amma malaman farko ba su da wannan kashe-kashe dun jagora addini shine jagora a duniya liman shine sarki shine shugaba shine alkali shine komi ya hika addini ya hika sanin duniya ya hika ta ƙoƙarin abada saboda haka liman shi ka zakka ba shi aka babu ba shi zai zakka ya baka sallah kina ka fahimta ya zo ya karanta shi karatu ya baka na kari. haka yake haka kuma haka mata a so saboda ni saboda bai zama shi irin waɗannan na Allah shi ba ku mu samu ba bai zama mahu cewa wai albarka karatu ba shi albarka karatu yake ci ko ba haka ba ban san ko wanda ya kamata shi albarka karatu in ba sabon annabi ba ko ba haka bai shi albarka karatu ne ci ni a sana'a ce bai da komai wallah albarka karatu yake maka albarka makaranta wai albarka makaranta sai ka kai la'alade ni albarka makaranta ka rasa ko ba haka ba zo albarka makaranta kan samu aljanna samu sai mai da ya laɓe ta nan ka samu wani abin duniya to shi yasa sai abin ya gagara amma farko ba haka ba ne farko shugabannin addini su ne shugabannin duniya ko ba haka ba a lokacin da anka ce ne ayin matul muslimina shi yasa kaga sahabban annabi da tabi'in babu bukatar tambaya suwa amma lokacin da tahiya ta yi tahiya sai an ka fara samun matsaloli ɗiyan sarakuna an ka mai da abin da ya gado ɗiyan sarakuna ba su karatu don ko sun yi ko ba su yi ba ɗai ni ka karatu ko mina nan ko ba haka ba ya girma jahili ya rayu jahili amma kuma ya haye garin ubanai to ga kuma bai shiga ba da sallah don bai iya ba ko ba haka ba bai daura muku aure don bai iya ba bai muku alƙalanci don bai iya ba bai iya jin aya don bai iya ba ko ba haka ba to shi yasa dole sai ya sa wakilai to sai rinka sa wakilai wani da uzuri kila wannan irin uzurin kila wani kuma wani mai kama da irin wannan kila ma zama uzuri irin ni irin duniya ta kara faɗi in lokacin nan ya tsuri da ɗan su dan su kila makka da madina to yanzu kuturin islami yankin musulunci ya fara faduwa iraki sham siriya da ni afirka kaga mutum guda bai wannan sai a sa nuwabu to shi ma inda bancin da al'amuri ya canza nuwabu din da za a sa masu rikon da za a sa sai a sa malamai kuma masu abin sai dai abubuwa da sun ka lalace sai an kai dai abin kashe mu raba sai zan ta zama haka nan kuma sannan yahuda makiya addini sun ka goya mu abin baya saboda mi saboda in sun ka samu ilimin addini mai ilimin rayuwa wanda ya san rayuwa ya san addini sannan karhin mulki na ga hannu nai to ina jin babu da aya a yi musu ko ba haka ba eh kuma babu da yi mai wayo kuma sai sun ka kara bada contribution abin ya kara tabarbarewa eh Allah ta Allah tsare mu to sai zan malamai sai sun ka shiga kokarin fassara yar ka ce a imma ko imamu a cewa aka nufi imamu dini ko imamu mulki al khalifatu ko ko imamu dini to ala kulli halin duka in ya zan haka to musulunci abin da ka son ko hadi musulunci shi bai bambanta ba in ka ce malamai aka ni ba masu mulki ba to kai ka bambanta in ka ce masu mulki ba malamai ba kai ka bambanta kuma cewa ka haka yana kawo cikas ga illa ga addini duk shi addini sun ya kai da mulkin da ilimin duk ya zama shi ba sani ba ko kun gane kai kuma ka zo ka raba kacce na Allah ke ne zama ne na Allah wai bai da kuɗi bai da mulki ko ba haka ba sai dai ya kai kamar yadda irin malaman kasa ga hukuma ko ko kuwa da aka so malaman kasa su koma sai baka da unhani wajen siyasa baka unhani wajen shugabanci baka in sai in ta ɓaci a kama na goro kai addu'a shi ya unhane ka ko ba haka ba shi dai amfanin ka wai in ta baci a kawo ma na goro kai addu'a in ba haka ba to kai ba mallami kake in ka wata magana ka ce ga Allah ya ce ai mulki ga da sai a ce to mi ruwa ne mi ruwa ne da harkar siyasa ko ko mi ruwa da harkar mulki ko ko mi hawa shi kawai dai ya zanna masallaci ne shi tawazi ko ba haka ba eh amma kuma in ta baci za a kawo ma na goro a ce kaga matsala kenan shi yasa Abul Hasan an-Nadawi wani malami na mashahuri ya wani tahiyar mai suna mada khasir al'alam bin fasatar musulmi wace menene duniya ta yi hasara da ya zan mulki ya tashi daga musulmi ya koma ga hannun da ba musulmi ba ya ce lokaci ba a taɓa samu al'umma ba wadda za ta haɗa bin dinan wa duniyan sai musulmi dinan da duniya da lahira tare ya ce sai musulmi yahudawan ga ko kiri ko nasara ko kuwa wasu wanda ba dai musulmi ba ya'lamuna zahiran ad duniya ga al'amarin duniya sun san komi idan su karara amma hum anil akhirati hum ghafilun game da lahira dip dip suke to ba haka aka so ba sannan kuma in kace kai kuma lahira ɗaya kai rike ko ba haka ba a duniya dip kake ko kuma akwai matsala in kuma kace duniya ɗaya don Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama sallahu laka shi abin da kafin in ce wali ayyatul muslimina jagororin musulmi na addini ko na mulki amma abin da nika so in kara da nan jagora na musulmi dole ya zan ɗaya daga cikin su dole ya zan musulmi mai siffar su kila fahimta sannan ya ɗara su sifofi na quality na zama shugaba to in yanzu haka nan sai ya zan shi ma aka to nasiha ga irin wannan wa shine da'a ga duk abin da ya umurce ka amma da sharadin abin da ya umurce ka bai saba Allah bai saba manzon Allah ba don shi yana kore ko ba haka ba yana son zuciya yana jahilta ko dai bai san abu ba shi ba da umarni akan jahilci ko ko ya san shi shi manci ko ya san shi ba mantuwa ba kore ne ko ba haka ba ko kuma son zuciya ta kama shi zuwa daga sifofi na dan adam shi yasa Allah mu dauke su da cewa wa iwar rasula sai ce wa ulil amru bai maimaita musu wa iwu ba sai ce ulil amri saboda sharɗin wa ulul amri da biyayya shar'i na karkashin da'atul rasuli ko da'atul lahi wa da'atul rasuli ina fata mun gane shugaba kai mai da'a abin da ya umurce ka bi kai mai fata alkhairi kai mai addu'a alkhairi kai mai addu'a tsari an fahimci wannan sannan wani ammatihin daga magari sai zan tsakaninka da sauran gama gari mutane tsatsaf lahiya lau in kana son ka gane haka sai ka karanci babin da mun kayo ko ba haka ba duk wani mugun hali wanda za ka yi zuwa ga dan uwanka musulmi المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم يزن ككي سنا المسلم أخو المسلم سنا لا لا لا يبيع بعضكم على بيع بعض سنكم ولا يغتب بعضكم بعضا بدي قاسو تو يزن تكانين كده مسلمي يزن صب wa li'ammatil mun fahimci wannan to in ka san haka tsakaninka da ubangijinka ka ba Allah haƙƙi ne ka ba alqur'ani haƙƙi ne ka ba annabi haƙƙi ne ka ba shugabanninka haƙƙoƙansu a kanka ka ba sauran talakawa na tare da kai sauran gama gari haƙƙoƙansu a kanka ka zanna lahiya da kowa to min rage ba shi addinin ba to a shi addini an nasiha kullu ko kenan wanga hadisi mina na

أخرجه الترمذي وصححه الحاكم حديث كما يا ميميتو manzo صلى الله عليه yace aktaru ma ما jannata mafi yawan abin da ka kai mutum aljanna in an ka auna ban san yadda zan ba misalin nika basuwa ko wani na da maki point ko ba haka ba na a wadanda aka har hadawa wuri kaza kana da point kaza wuri kaza kana da point kaza wuri kaza sai a hada point to point din da yake yawa wanda yake bada point da yawa kila an fahimta kila akwai wani abu point guda gare ko da abin da aka yi na masu musabaka ko ba haka ba ina ganin ka sa yar jallabiya hora tsatsatsa point ko a maka Allah ko sai ana bada maki sannan ka taho da da da da natsuwa ka zo ka zanna da natsuwa natsuwa kama ta da point ko kwarin tashin karatun ka shi da point sannan sauti yana da point sannan tajawidinka cikin Qur'ani suna da point ko ba haka ba da sauran irin haka sai a haɗa point to point da ya yawa cikin abubuwan shiga aljanna ta kawalla shi ya yawa shi ya ba da lada tsoron Allah to kuma tsoron Allah yana jin ai kalma ta mai wadi ko takawallah ittaqillah haisu ma kunta kawalla shi babban abin da yahi komi ba da lada yahi komi nan take mutum ya wuce ka ko da kai shi yawan wasu abubuwa in an ka zo nan wajen takawa wallahi ya hi ka yawan takawa to nan take sai ha gare sama kai kana kusa kusa na biyu wa husnul khuluqi da kyakkyawan hali kyakkyawan hali zai ya mutum ka ka ka ka ka ka sallah kyakkyawan hali ina da mun san hadisin Imam al-Bukhari ana zazzaune kamar haka manzo sallah sai ce kowa ya saurara kowa ya tsaya yanzu wani dan aljanna zai shigo ka ku an wada haka kowa sai ya mai da hankali ne wajen kofa sai aka ga wani can bawan Allah gashi dai ba a kosa shi cikin lissafi ya yi arwallati ya dan lokuta kalma ne ya sanan ga hamu ta yake ya shigo cikin masallaci ya sami inda suke ya aje ya yi nafila ya zo ya zana cikin karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ce mai ko kara mun kowa na dibi da aljanna sai yanzu annabi ya ce wanga da zai shigo dan aljanna gobewar haka daidai wannan lokacin annabi ya ce yanzu dan aljanna zai shigo the same din wannan mutum ne na jiya shi na kuma ya sake shigowa irin su jiya ya shigo da arwar lafiya aji takalmi na fila sanye ya kama wuri ya zina cikin karatu rana ta uku annabi ya ce ku saurara yanzu dan aljanna zai shigo an ka ce to bada a dai tsora a'a shi daina mutumin nan na dai na jiya kuma ya shigo ya yi sallah sai na fila sai an haka kuma ah, shi wai shi wanzu ko sallah ba an gaji ba ba ta haito ba ba ta haito ba ya zanna sahabin manzo sallallahu alaihi abdullahi bin umar ana wacewa sai dai mutum ya ce da Allah ban Allah taimakon ne ka son kai ne ya ce ni taimakon ni ya ce da Allah na dan samu tsarki da mutanen gidanmu har sun hana ni kwana Allah ina so in dan samu yan mahaka in zo gidanka in kwana dan kwana uku kamun su huce sun ka huce in koma gida don yan ka dan hitana kaga mutun ya hasala to ka dan ta hekka har ya huce tace ba matsala in dai kana iya zama inda nake shi shi tace mutai shi kenan shi kenan ta daki ne ga hanan wani dai daki ga hanan zadde babu wani abu an ka shiga ga an ci abinci irin cin abincin kowa abincin irin na kowa an ka zanna sun ka zanna suka yi dan labari irin labarin kowa an ka zanna an kai kwana ha a jima a jima shi bai kwana sai ya kai ga mina na ya kai ya falka ya koma rufewa a jima a jima ya tashi ya ga ha tsakiyar dare har can ta sama ta sama jijjiri sai mutumin ya tashi daya a balla irin ta kowa ya yi sallah iya da wuturi a ne uku ba ma layara ya dare ya ta yi ba idan duk abin ba shi dan haushi haushi <laughs> ha ƙarin sallah shi ma ya shi sun ka shi tashi ya tasai dama ba kwana ka yace wani an ce tashi kai na tala kamun a fide kitu labin umar ya tashi na tala sun ka kare sai an kai kira sai sun ka gangaro sai masallacin annabi aka zo aka yi sallar subahin aka wace aka yi komai da komai askarin da aka kuwa ya ka an koma ya ci tashi mu koma mu ci mu karya shi kenan sun koma gida sai sai mai zazzai sun ka an kai haka ne ya ga nan dai babu wani abu sabo sai ga shi ma ya yi shi kokari ya ce ba Allah ce ya ce da Allah ka yi hankuri abu ne ka so in faɗa ma ni dai ban da wani tsanci da iyali na, ban da wani tashin hankali a gida na, kawai dai wani kalami ya ce annabi sallallahu sallah ya faɗi game da kai to shi na ne ka so in zo in san me na na ka kai ka samu wannan daraja don in koyi da kai in zan kai ta mun ne ke na zo ma na hika kokari wallahi ma na hika kokari sai ce to ni annabi ya ce haka ya ce kaji kaji annabi ya ce rana ta hurgu ga wanda an kai rana ta biyu ga wani an kai rana ta uku ga wani an kai sai ce to wallahi ni ma ban san abin da yasa Allah bani wannan matsayin ba abin da dai ka gana yi shi na kai da dai ban taba kara ba da ka gane ni haka haka nan na kai in ka shekara nawa da ni haka nan nan to shi ke ce to ba Allah bari baka lahiya Allah da ya sauki sun kai sallama ya ai juya shi ya juya sai da ya ce salamu alaikum ba Allah taho ya kuma kira Abdullahi ya ce i abin da nan faɗa ma ban taɓa haka nake sai dai ina da wata ɗabi'a guda kila ita ta Allah ya duba ya bani aljannat ya ce mi ce ce ta kashe kunne ya ce ka gane ni nan ban taɓa kwana da mutum ga zuci ba ban taɓa wani ɗan uwana ya samu abu ba in ji ciwo cikin zuciyata in kwana da wannan zahin wai Allah ya baka wani ban taba yi ba da kai ban taba jin komi ban taba hasada ban taba jin damuwa na Allah ya ba dan uwa na wani abu ba Abdullah ibn yace Allahu akbar yace to shi abin da yasa ka wannan husnul khuluqi kake hasada ga kowa shi dai fa shi wannan shi na ya kai shi aljanna akhrajahu at-tirmidhi wasawul hakimu wasawul hakimu malam ku yi hankuri mu shanye hadisan gaba ɗaya dai da hannu na so in shiga sabon babi amma mu shanye babu bayani ai hakuri wa an qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا لا تفعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم wannan hadisi bai inganta ba da'ifun na kuma jiddan saboda Abdurrahmani saboda Abdullahi ibn Sa'id al-Maqburi a ciki mun san Sa'id al-Maqburi sai kare fa sosai amma ɗanai shi ko gairo sai ka mata rukun inji Bukhari saboda haka duk hadisin da ya biyo kan wanda an mata rukun hadisin ya lalace shi abu ne yayi manzo sallallahu alaihi wasallam ce innakum la tas'un la tas'una an-nas bi amwalikum ba ku iya wadatar da mutane gamsar da mutane ga dukiyoyinku Komi dukiyarka komi kuɗinka eh in ka mallaki wani taɓa sama kuma dukkan rabe su wani sai ya ce ma wallahi wani na zai ce shi wanda bai samu ba ko faɗi an kai ko bai ce wace ba an kace wani akwai kyauta ce to yabo ne haka tun da kai ka samu ko haka zai ce ko ba haka ba shi bai wato kenan kenan shi bai yabo ne tun da bai samu ba to wannan ba ku iya gamsar da mutane da dukiyoyi me za ku yi walakin yasa'uhum minkum basatul wajhi wa husnul khuluq abinda za ku gamsar da su shimfiɗa fuska da kyakkyawan hali wannan hadisi inda yana magana akan ya nuna muna kyakkyawan hali da shimfiɗa fuska muna da hadisai ingantattu game da su ko ba haka ba hahe manzo sallallahu alaihi ya ce kai koda walau an talqa a haka a haka bi wajhin daliqin sadaqatun kai ga mun dan uwanka ma kai mai murmushi sarakata ko ba haka ba husulul khuliqi husulul laki hadisan husulul khuliqi ai sun maimaitu sun yawa kaga ba mu da bukata ga hadisi da ishi hasali ma wannan sai ka ji kamar daidai kamar gaskiya ko ba haka ba ba ka iya gamsar da mutane ga dukiya amma dai ka yi kokari ka gamsar da su da halayenka da shaidan huska sun ka ce wanga marwaci na wani ko kun gano hadisan ba suka ce marwaci na alimi ga kawo Allah kanka Wala da ko sun baku ko ka ba su ba su kai dai kai dai da mutum salamu alaikum salamu alaikum me yake baka shara shi ga Allah mhm rowa baka idamsar da kowa kowa ba wallahi ko ka raba musu abin da kan malaka dut ba su yabonka me ka sun yace ki abinka ko shi sa da dukkan ji hadisi mai rakaka a sanadi to a ma'ana ce a matani ne ma akwai dan illa ciki dun komi dun ko wada addini yayi umurni da basadul wajahi wada ya yayi umurni da khuluqu haka yi umarni da ni da badal haka yayi umurni da sadaka kai har ya sa dukiya tana ɗaya daga cikin daga cikin makaman jihadi ko ba haka ba duk inda ka ji jahiduna sai a ce bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim amma ya zaka ce dukiya ba ta da muhimmanci kuma ana wadatar da mutane ga kuɗi ana wadatar da su ko ba haka ba saboda haka hadisin kai zan tarnaki gare mu wajen da'a wajen biyayya ga Allah wajen dukiya ko ba haka ba hanya ta ta mallakan mutane ka ina jin duk dariyarka in kaya dariya kamar hadari amma me an baka ba da kodari ina nan kana bakin jini ga al'ummarka za ka bakin jini a cikin Allah dariyar banza ta yi kai ma ko ba haka ba kai har riga an riga an haga ne. duk mai kuɗin da ka zo gidan ku yadda gado gida ne katta inji mutanazzi ko mutanazzi mawaƙi na ya zo gidan wani mai hali ya kama mai kirari kirari ya daɗe bai hito ba ce haka ya kaso shi dama duk mai kuɗin da ka ga yana ta yana daɗe bai hito ba to shi ka bada abin kwarai amma duk wanda ya tona kekewa yana kekewa haka ta ka ya da shi da dare. ya ba da misali yake shin don Allah da girgije wanda ya ɗauke da ruwa da girgije wanda bai da ruwa wahi saurin tafiya mara ruwa ko ya shaka take da ka zo ka ce salamu alaikum waje mai kuɗi kan gamar da shi da ɗan da shi ɗan aike sun ka hito tare ko in baka samu ko ba haka ba <laughs> amma mu an ga mawaki na mutum na jina yawa mawaki na ala kulli halin dai kyauta ita ce hanya ita ma hanya ce ta samu aljanna ko ba haka ba mm-hmm, Allah ya samu gani wa anhu qala wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المؤمن مرآة المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن شكرا yanzu muna ta lissafi in mun gaji bari in baka wani ya komila kila in ka rike ta wani body kila za ta amfane ka ko ba haka ba du'a mu'amala ka da rayuwa ka zan ka dibin me ya kamata a yi ma me ka kaso me abba kaso to kawo al'umma shi duk abin da ka san kana so kana jin daɗi kana so a baka kana so a girmama ka kana so a faɗa ma gaskiya kana so a mutunta ka kana so ka bada mana rika ma amana baka son a yaudare ka baka son a yi ma a ci ma amana baka so ni kai al-mu'minu mir'atul mu'mini mu'mini miro na madubin mu'mina ne ka duba ya ga tashi fuska mu'mini kaka dubi shi baka mi shi baka siffa ya aka zan mu'mini kila an fahimta ko kuma al-mu'minu mir'a wanga fasara yake nan, ko kuma al-mu'minu mir'atul mu'mini mu'mini shine ne shine wanda aka gani imani ya shiga an gane fasara wanda in ka gane sai ka ji ma ka dan nasu akwai wanda gani ne ka sa ka nasu gani ne sai kai koda sunna ta ta'ammudi kina ga gani ka san ko wani ko magana za ka yi da wani ko ko wani zai magana da wani ya san wancan sunna na ko ahlus sunna na ko kokarin yaka ya kawo mai sunna kusa kusa mhm bai magana banza ko ba haka ba eh bai kaza bai kaza bai kaza ko sallah za ta ce ayi mun ta annabi haka dai cewa saboda ni saboda dai ya zama dan gaban goshi ko karkabbe wajenka to irin wannan wanda a haka ne shi kila an gane to shi an muni mumini wanda ya zama abin kwafiyin ga mumini dan uwa ne wanda mumini dan uwa ne ka gani yayi kwafiyin al'amari ne ba ja'iri ba fassara ji an gane wannan hadisi na in hasanin da isnadin hasanin abu na gaba mu ƙara dunkule ma karanta mana mal arabin umar وعن ابن عمر رضي an عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمى الصحابي لم يسمي إلا أنه لم يسمي الصحابي وعن ابن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله دم عمر بن الخطاب يردار تتبت دشي كاين شي عبد الله دبابان عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon sallah ya ce almu'minu alladhi yukhaliqun nasa mumini da wanda ka cuɗanya da mutane ka ji nan inda aka aka aka tsere ma masu ƙaryar zuhudu masu ƙaryar halwa ko ba haka ba wai shi kenan wai sai yake kusanci Allah saboda haka shi bai bai shiga mutane kullum wai halwa zai shiga kwana 20 kwana 30 yana masallaci daga masallaci sai gida ne kaza kaza ko al'umma da ta lalace babu wa'azi babu karantarwa babu al'amur bil ma'ruf babu annaha al munkari wai saboda ina ta yi abin ga annabi ya ce in eh, ta yi tsauri la ilzam bai taka sai ka mutane su bace eh ha ko ko shi kuma wancan shi kuma saurin hasala gari in ya shiga al'umma din ya shiga al'umma sai hitina to dukan su bangaren can da wancan da wanda bai shiga al'umma ci wani kai ga kai baka zuwa ko ina ko bai yace to Allah wani ka sani saurin hasala gara shi yasa bai uzuri ne bai bai bai zuwa bai bai shiga jama'a wai wani na bai zuwa janji gaba dai an tabbata bai zuwa janji sai mun ka taimai mai mai nasiha a irin matsayi yana malamin mu yana gaba gare mu yana da cijo ana kaza kuma ana amma bai zuwa jami'i ka alaga ta malam ai zambi na da muhimmanci kaza ka ai shi abin da ka hana mai zuwa jami'i yanzu duk duniya ta lalace in an ka zo ka kamu a taso sai an ci sunan wani <laughs> bisa hanya a ci sunan wani kam in za a da a ci sunan wani shi ko bai sai ci sunan kowa shi sa bai zuwa jami'i ko to wanga irin attakawa bari duha irin barawa abdullahi bin mubarak kenan ko eh wanga tsoron Allah musamman wanda mu ce me ba abdullahi bin mubarak na ko sufyan saurina barayi sun kashe gida ne yan hashi sun ka fada mai suna kwasa kayan iyali ne da mi da mi su burkuta nan su burkuta can su burkuta su ga abin sata sai can sai sun ka samu wani wata zuma zuma ga ta aji sai sun ka jawo wani Eh, barawa daga cikin sirci wani bismillah ana sha wanga ya sha ba wanga tokali su gama sha su yi mai sata su gama sha da irin farayin yana irin waɗanga da mai gida da iyali a tungume su a sa su wuri guda sai ga wani can dugun su katon su ya shiga mabarayi gehe guda ya yi shiru ba da bismillah ce alhamdulillah bismillah sai shi mallam ya ce sa ba ka sha ka sha ya ce alaga ta bala azumi ne kai <laughs> azumi ya kai ya ce ka taba sata bai azumi daga cikin daga tawa sata ba amma nan da yake azumi ya kai zaban dariya ko amma sai karantar da malam wani abu Ya ce azumi ya kai ya ce azumi ne kai malam gaskiya da wallahi dun da rana na ce azumi ya kai tabbata yace wani azumi ya kai to kai kana bara yan wani azumi Ya ce malam na fahimci wani abu ga rayuwar duniya duk iskancin da kakai duk tsagerancin da kakai to ka dan raga kawa ka dan rage kawa kakkar ya kowa ɗin ka dan raga inda za ka komowa ga Allah Allah ya karɓe ka <laughs> ka a yi shi yasa duk da sa'ata ta yana ɗan azumi don wata rana in ya tura shi Allah don azumi na <laughs> to kaga irin wannan to ala kulli halin dai abin da muka so mu ce dai wato ba dalili na ba saboda wani sabon Allah kace ka kaurace ma al'umma a kullum ka samu kanka cikin al'umma ka samu kanka wajen jihadi ba shi ke nawa ka kamari shigewa ba ka magana da kowa ba ba ka daga kai in ka haifar da masalaci ka dole kai sai ka ce mil guda wai shi bai tadda kai saboda kai ga haramu to ya zai wa mutane wa'azi ya zai yi kaza akwai bukat a shiga cikin al'umma wannan hadisi ina jin kila shi na mala abakar gumi kai muna tun na kamun mu har zuwa yanzu da fatawat a shiga a gyara ko hin illa dai da yake dan matsalar da aka samu masu shigar sai zan ba su da rigakai sai sun ka shiga babu rigakai ka san ku in ka fada garin da aka ebola kun ba kai rigakai ba to ina ganin ba mai hana kamma ko ba ko ba haka ba to waɗanda ka shiga ciki dun su gyara ba su da rigakai ba su da rigakai ilimin addini ba su sha alkitabu wa sa'a sunnatu ba kai hasili ba san mal kitabu wa sunnatu ba shin sa da sun ka shiga kenan abin ya sauki lafiya ne to in za a shiga a gyara to sai an yi rigakafi ina fata kila an fahimta ana shiga a gyara amma kai rigakafi to abinda muka kuma ce abinda ka sance kila la Allah mala bakar gumi tsaye daga cikin hujjoji ne anan shine ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-mu'minu alladhi yukhalidun nasa mu'minan da ka cuɗanya da mutane ya shiga mutane ya shiga kasuwa ya shiga cikin harkokin al'amuran mutane ya shiga kaza ya shiga kaza wa yasbiru ala adahum ya daure ma cutar da suka yi mai khairu yahi alkhairi min alladhi la yukhalidu an-nas ga wanda bai mu'amala da mutane wala yasbiru ala adahum kun bai hankuri da su wanda ka shiga ana mu'amala wanda ka shiga ya faɗi a faɗi a yi debate a ce ƙarya ya kai shi kokarin kare kai ne ana na ana hankuri har gaskiya ta bayyana ko da shi lokaci ne bai ci nasara ba can gaba za Allah bai tadda wani ya ci nasara ko da sun gasu shi Allah sarki kaga dai wani nan yake na ɗan abu Allah mu hakare tashi ka Allah jikan wani Allah shi kai ne wallahi Allah shi gafarta mai ya ha cewa kaga wani dan banza ashe duk ga aikin banda ya samu Allah ya san muna ko kage ai babu fuski Allah ya samu gani akhrajahu ibnu majah bi isnadin bi isnadin hasanin nan shi dan kurin dai cewa ibnu majah ba ibnu majah fi da shi ba kamata ya ce akhrajahu imam al-bukhari fil adab al-mufradi ba cikin imam sahih al-bukhari ba al-adab al-mufradi yazo kila fahimci wannan eh amma imam maja bai fitar da shi ba kuma lalle wanda yace hasanun na ko kuma ma sahihu na ya tabbata ingantacce na wa inda tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi illa annahu lam yusalli sahabiyya sai da shi imam tirmidhi da ya kawo bai faɗi sunan sahabin ba cewa yayi daga wani daga wani daga wani daga wani sai tabi'in yace daga shaykhun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na karbo naji daga wani tsoho daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma inda aka ce masa sahabi na ni aka jira ba shi na wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam ko eh kaka ce akwai ibham babu ibhami sa ai huda ma shi shaykhun min ashabin nabi kuma Allah ya ce ma walladina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan Allah baka sifofin su saboda haka cewa min ashabin nabi ya a ce ma komi ya a ce ma sai katun sabtun an fahimci wannan saboda haka hadisi ingantacce na hadisi na karshe malam zai muna kamar ɗanɗana zuwa ga fasalin da aka yi ko babin da aka yi. Wa an ji mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma ahsanta khalqi fa hasin khuluqi rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban. Kan gargajiya suna cewa ga hadisi hadisin Ibn Majidi ko? kun san shi ko wai hadisin jibin madibina inda kuna karanta irin annan wai addu'a addu'a jibin madibi in ka jibin madibi ko ka miro da yawa ka jiba sai ka ce Allahumma kama hassanta khalqi fa hassan khuluqi ya Allah ka bada ga huskar gattawa tsabal tsabal mai kyawo to Allah ka kawa ta zuciya ta irin haka na wata jibin walkita ko ba haka ba mhm to ina jin kenan in ba in in in makawo ya diba bai addu'a ko wanda kawwa ido na Allah kawa zuciyata bai bai ya ko ba ta shiga wurin saboda haka ba addu'a di malkita ba ba addu'a di madibita ba ba addu'a di madibi ko ba haka ba ba mhm. ba addu'a di madibi illa dai wannan addu'a annabi na yawan haka nan kawai yana yawan addu'a akwai wasu kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan faɗi kuma suna cikin da'awatu mutlaqa za mu shiga cikin mun kai za mu bayani cikin babin za mu shiga akwai addu'a muqayyada qaidaddu a cikin sai bayan sai bayan sallah ko bayan arwalla ko lokacin kwanciya ko lokacin shiga masallaci ko lokacin hita kaga mu kayyada an kayyade musu wuri ko bagire ko ko wata ibada sannan akwai mutlaqa wanda kullun kana yanta manzo sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ya ubangiji ahsanta khalqi ka kawa ka kyautata halittata inda annabi kan shi karan kai ne annabi lalle annabi kan mai kyau ko ko in ce annabi shi adda kyau ko ba haka ba in kuma yana ne a ah, dan adam i kuma haka na لقد أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ya Allah ka mai da ka halittan tsaye da kyau zanne da kyau fa hassin khuluqi to ya Allah ka kyautata ka gyara halina khal khalqi halitta khulu khulu khuluqi hali khuluq wa innaka la'ala khuluqin azim rawahu ahmad wa sahih ibn hibban ai hakuri insha abu babu tambaya kuma alhamdulillah alama karatun kowa ya gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik